ku tsaya ku ji abin da yasa a kullum mu yan arewa muke cikin duhun kai a siyasa shi yasa kullum mu ne koma baya ba da ita kuma ita ba da kasan su ta yi anwani da ni ai ta in za ta zo ka sake gama kowa Aminu J Town ya bubbuɗe malaman addini kan siyasa zazzafan martanin Hassan Makeup ga Dadilola kan Sadiya Haruna labari da dumi-dumi a halin yanzu shine Aminu J Town fa ya yi wa wasu malaman addini kaca-kaca inda ya jawo hankalin su kan cewa ba su san menene siyasar Najeriya ba. Cikin fushi da kuma takaice Aminu J Town ya yi wannan bidiyo inda ya bayyana cewa wasu malaman addini sun fito sun ce lalle kar wani ya zaɓi APC kar kuma wani ya kuskure zaɓi ɗan takarar APC ko da guda ɗaya wanda hakan ne sa Aminu J Town ya yi musu gyara da kuma wasu abubuwa makamancin haka. Aminu J Town dai ya bubbuɗe malaman ne inda ya nemi da kasu kuskura su gaya musu abin da za su yi domin kuwa abubuwan siyasa ya wuce sanin malamai to ma sauraro kar ku manta za mu kawo muku faifan bidiyon sai ku gane idan ku amma kafin nan ku danna mana subscribe ku tsaya ku ji abin da yasa a kullum mu yan arewa muke cikin duhun kai a siyasa shi yasa kullum mu ne koma baya wajen siyasa wannan hujjar ita ce hujjar da muka rika bari ku ji abin da wannan malamin zai faɗa ni dai zan je zaɓe insha Allah tsakani da Allah zan gaya maka amma wallahi ba zan zabi dan su ba billahi lillahi ba in na ba zan ga nayi asara ne ina ga kamar na Allah bai isa bane Allah kara mana Ni ya kure da su. layin ku ne zo bai da kyau sun ga samu bayan maganan da wannan babban malami namu na addinin musulunci yayi kuma dan jihar Bauchi ne to ga wani ma daga Bauchi wanda hakan ya tabbatar mun su yawancin mutanen mu na Bauchi wannan ita ce irin tunaninsa a siyasa idan kana da dan uwa a cikin jam'iyyar apc don allah ka sanar da shi ya fita a ciki saboda wannan wata da muke ciki na safar a ciki allah yake bajar din masifa malam cikin girmamawa ba wai raini bane a ka na malamin addini amma mun ga dacewar mu dan wayar ba mutane kai akan harkar siyasa wallahi tallahi idan aka ce maka mutum tsinanne ne shi ko a jam'iyya mai alamun masallaci yake tsinanne ne in dai aka ce maka mutum tsinanne ne dan siyasa maha'inci ne to ko a jam'iyya mai alamar tauraro yake da masallaci tsinanne ne ko a jam'iyya mai alamar coci yake da cross tsinanne shi tsinanne ne haka idan aka ce maka mutum mutumin kirki ne dan siyasa ne na gari wanda ya san kishi da daraja ta al'ummarsa ko a jam'iyya mai alamar kare da alade yake to ingantaccen mutum ne wannan maganar da malaman nan suka yi da wannan bawan Allah na cewa an kana jam'iyyar APC ka fita saboda jam'iyya ce kaza ita ce matsalar da muka samu mu yan arewacin Najeriya amfani muke da jam'iyya ba muna amfani da mutum bane majoratin mutanen da kuka sani a jam'iyyar PDP lokacin Goodluck su ne lokacin su ne lokacin da Goodluck ya sauka suka dawo jikin Buhari suka dawo APC a yanzu su ne a mulkin nan kuma billahi lazi yanzu haka da PDP za ta karbi Najeriya za su tsallake gaba ɗaya su koma PDP kuma su ne dai suke mulkan mu ina da yakinin a jihar ku ta Bauchi akwai dan majalisar da tun lokacin gullok yake yi haka yake canja fati a kowane gari a arewacin Najeriya haka wayannan mutanen daga APC ka koma PDP daga PDP ka koma wannan jam'iyyar jama'a ina mai bada shawara idan za mu yi zaɓe mu daina la'akari da jam'iyyar mutum babu ruwanmu da jam'iyya ka zaɓi mutumin da ka yadda zai iya taimakon ka zai taimaki jihar ka zai taimaki al'ummar ka da background din rayuwarka ku ajiye maganar jam'iyya ita jam'iyya suna ce kowa zai iya shiga kuma kowa zai iya fita idan za mu yi zaɓe mu dinga la'akari da kwalitin mutum kan mi la'akari da wannan jam'iyyar malam ya ce shi ba zai zaɓi ɗan apc ba ka gan ɗan pdp ne kai duk rashin adalcin ka da rashin kwalitin ka zai zaɓe ka abin da ya da ake gurin ita ce to ni ina kira ga yan uwana mu daina la'akari da jam'iyya in za mu zaɓi mutum mu duba kwalitin mutum da ingancin shi da me ya taɓa yi mu zaɓe sa shine maganar gaskiya amma maganar ka ce wai jam'iyya babu jam'iyyar da ba tsinan babu jam'iyyar da ba ta gari kuma wanda ke PDP shi yake koma APC gobe na APC gobe su suke tsallakowa su dawo PDP mutane ɗaya ne suke ta mulkan ma a Najeriya ba wa'yansu mutane mane daga wani gu suka zo wanda ka sani ne raina maka wayo ake ake canji jam'iyya shine gaskiyar magana kawai barka da dawowa labari na gaba kuma a halin yanzu shine zazzafan martanin hassan makeup ga dadilola kan sadiya haruna ya fito bainan nasi inda a halin yanzu hassan makeup fa da zafi-zafi ya bawa dadilola martani inda ya ce ya gode masa da ba shi shawarwari da yi wannan shine karan farko da aka ji hassan makeup ya fito ya yi wa mutum godiya a tiktok wanda ya gyara masa kuskurensa wanda a halin yanzu jama'a da dama sun shiga alhini da kuma murna sannan kuma da abin ban mamaki saboda hasan Makeup an san shi da dura ashir da tsinin tsinin wanda kuma a halin yanzu sai aka ga sabanin haka lalle hasan Makeup to da alamu dai duniya ta buge shi tun daga kan murja inda daga bisani ya ce ba zai sake shiga wa kowa fada ba to masu sauraro ga dai faifan bidiyon abin da Hassan Makeup ya ce sai ku gane wa idonku ku amma kafin nan ku daure ku danna mana subscribe dadi dola dadi dola dadi dola na ji kaf abubuwan da ka maka san aiki ya yi mini yawa kwana biyu na yi aiki na yi gizi ya na ida an zakurar bidiyo kama ba wani sosai nake yin don shi bidiyo guda uku ce ma na dora rak kwallon kwal kamar nama dalilwa na gode sosai Allah ubanji bar zaman tare kaci in bar biye sauran mata in basu bar zuga ni in ana abubuwa da dalilwa wallahi na gode na gode sosai Allah ubanji bar zaman tare dalilola in di hal abubuwan da ke sa ni ake to kai ma abubuwan da kake sa ka ne ake yi amma na gode Allah bar zaman tare saboda ina zanen masu yana wallahi sai na sayo ka wallahi wallahi sai na sayo ka ta duk wanda zai gaya maka gaskiya duk wanda zai ce ka bari duniya kaza da kaza da kaza ta zo karshe kaza da kaza da kaza wallahi masoyin ka ne na kuma kama abin da ban taɓa tsammani mun zo mun faɗa da kai da duniya muka zo muka yi daɗi muka yi daɗi da kai babu abin da ya gawa da kai kawai sai daga bidiyon mun ni da Aminu ya ta bakwai Aminu ya shagari ni Aminu ya ta miliyan 100 goma ce a na kaga biki zajin karni da ita muka zo muka ɓata kun da ita ina ya Allah Allah kai zo kama mu muka zo muka bata da ita muka ciburo uba juna a social media muka zo muka waɗanda ko yan garin Saudiya albarka muka zo muka kona TikTok muka bar sama muka hado ka zo ka shiga bayana kina kun ina zan masa yana dole in sayo ka da dole amma kai ma fa na dawo gare ka mi amini ya tawaka mi kawata ta yi maka kullun sai ka zage ta kai ma ka ji tsoron Allah ka ji tsoron Allah ban taɓa bashin labarin an ce ta zan saka faranta namuni ban ni ban da zan san kowa in kuma ina zan san kowa kamar yadda aka baka labari aka ce ni da Aminu ne shagara an kiraye wanda lokacin da aka kira ni wannan kabzantan wannan ƙarya ce tana da gaskiya a lokacin nan ma inda na biya tatan da take cewa in yi baya baya da ita kowa ya fita daga harkar ta kowa ya kare da ita amma ni kullum irin kausu doko bidi kanta banda tsoron bakin duniya ana kaza da kaza da kaza sai ai kaza da kaza yanzu inda ace na biya ta Sadiya Haruna da ina za a yi hakan kin kodan ma baya ballanta na har sauran kuɗi na ya har wani rabata mata bashi kina kaga ta ga min gaskiya Sadiya Haruna kuma kowa ya baya da ita kuma ita ma da ta san ta yi anwani da ni ai ta in za ta zo ka an sake an gama ma kowa in ƙarya ce nake ta wuto ta ce ƙarya ce duk sauran kuɗin da nake banta na yafe mata in dai har ƙarya ce bata ce ba bata ce ba ka in sake in gama ma kowa sai an ga ta zo ta ta zo ta yan kwamfulan ta guda biyu rak na kai ta aka mata kitso na saya mata kaya riguna har yanzu na gani mun yi faɗa ba amma kayan na sawa take yi duk wani ne billahi da zai la ilaha illa ko takalmi bana sa ba hmm. halu na ga wata bidiyo ma har da takalmi na a kawarta to bi zan ci rayuwa ce ka san yanzu wani sai a shika wani an shi gurin kitso ma in ya ga riga a shanye sai duka sai ayi bidiyo haka rayuwa take a yanzu yan social media kalle su kallo wannan rigar tsohuwa sai a ta sabuwa kada ga ayi bidiyo ayi fasin har an ka ana shuye gindi hmm. to da dola na gode Allah san Allah bar zaman tare amma kai ma barkacin in ga maka sani da dola wallahi wannan abin da kake kimata mata kasar in ta nisa aranta tunda ba ba me da maka ba take yi kasar Allah sai ya hudda mata ka kai ma ka kiyaye da dola sai an jima Hassan kar haka da kai ai na biya ka kacci ida sacin ka kacci ida sa wallahi biki ban ba ko wallahi biki ban ba wallahi biki ban san yan comment yan komentar ma haukata da su iya ciya ki usadi har ba ta baka sauran kuɗin ba yo ke karan kake da cika cika aka sako ta da cika cika aka sako ta nota ba wani irin rashin mutunci ne ba a miki ba a wani irin rashin mutunci ne ba a miki ba da cika kewa cika cika aka sako ta dan alarar mai miliyan 40 mai miliyan 20 a cikin account zai har in za a sako shi da rinka cikare cikare kan furu uban da kai ka Allah ka da kai ta ba Allah toya ta kin gani wallahi ka rabani rabani rabani rabani ki raba kanki ki raba kanki mutanen kirki ake biyawa ba wanda ba sani ba jahilai mara mutunci ba ni kan kana inda da mutunci inda a ce mai ai tun wata na kusa lokacin da muna tare tun wata na kusa ina ina ciwon kai ina washe Allah wa bana ce ba na ce ke na ce duhu duk na ce ke na ce na ci mai jan lissafin popular so a gefen gusu kuwa ke na ce na ci mai bitin cin gusu kuwa ke na ce kuma in tana miki da ke cewa ke inda kin san ni ba dan hau bane ba ba kya so ba guri na ni hau ina da mai batunci nake shi hau ina mai lasisi nake shi saboda ko ina hau ko ina masifa na san Allah sallah biyar a rana ba ta wuce ni ba kuma duk uban da ya sani a social media duk uban da ya sani a social media a shiga bidiyo kana tun daga na fara har karshe a gaban Allah wannan a hannu ga tafshi a na ke ce tsinanniya jaka karfa karafara ita yi kasaba takalmi ga gitsa da sallah biyar a rana wuce ki take yi kike cewa ke inda ke kin san dan hau ne kaza da kaza aiko na nuna miki ni dan hau ne malami ne mai hau amma wanda ya yaga uwarki gida hudu na ci gutsun uwarki na tsinin gutsun ko na naki ke kin yi kadan kice ki rena min wayo na rantsa girman Allah wuya da kika bani ayama ita ce nake zazzage miki a yanzu ko a yanzu aka tsaya wallahi wallahi ko a yanzu muka tsaya na cire bakwai bakwadakun kuɗi na sai an ban sauran kaya na tunda ba na gusun wacce ba ne din. to ma sauraro a nan muka kawo muku ƙarshen labarin amma kafin mu tattara ga bitar muhimman kanun su. kun da cewa aminu jetawar ya bubuɗe malaman addini kan siyasar najeriya inda ya kira su a matsayin waɗanda ba su san komai ba kan siyasa saboda wani furci da suka yi kan cewa duk wani ɗan ƙasa kada kuskure zaɓe apc da aminu jetawar ya ce matsalar najeriya ba apc gaba ɗaya 'yan siyasar da suke haka ya kamata a fara sauyawa kana kuma kun cewa da sabon da kasa da kuma lola kan sadiya mai ya fito bayan nasi inda halin yanzu hassan kuma ya bayyana cewa ya gode da dole ba shi wannan shawarwari da kyau sannan kuma zai yi amfani da wannan shawarwari ya kuma gyara barakar to ma sauraro a nan muka ƙarƙare ta labarin namu kar ku manta ku danna mana subscribe da kuma alamar ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zaren mun ko lafiya.